demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba muhawarar da 'yan takarar shugabancin Amurka suka yi da tasirin takan demokradiyyar ƙasar da sauran duniya. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ranar Litinin, ‘yan takarar shugabancin Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da ta Democrat Hillary Clinton suka kara zagaye na farko cikin muhawarori uku da za su yi kamin zaben ƙasar da za a yi cikin watan Nuwamban bana. Um, I have thought about this quite a bit. Yeah, for 30 and years. I have, uh, well, not quite that long. Uh, I think my husband did a pretty good job in the 1990s. I think a lot about what worked and how we can make it work again. Well, he approved million NAFTA. new jobs. He approved a balanced NAFTA, budget, which is the single worst trade deal ever approved in this country. Incomes went up for everybody. Mrs. Hillary Clinton take mai da martani ga Donald Trump wanda yake cewa sai yanzu za ta fara tunanin kare kamfanoni daga barin Amurka. Shine ta a a'a na yi tunani a kai na lokaci sai kara baki ya ce na shekaru talatin ko ɗan kallo a zauren sai suka yi dariya. sai ta ce a'a ai bai kai haka ba ta ci gaba da cewa a sani na dai mijina ya aiki mai kyau a wajajen alif tara 1990 Trump ya ce a zamaninsa aka amince da yarjejeniyar cinikayya da Mexico da ake kira NAFTA, ita ce gurɓatacciyar yarjejeniya kan cinikayya da aka taɓa ƙullawa a tarihin ƙasar nan in ji Trump. Yana magana tana magana tana ce a zamaninsa wato mijinta na wato kowa samunsa ya ƙaru a ƙasar nan. ya gayyaci Malam Shehu Yusuf Kura mai sharhi kan al'amuran yau da kullum kuma tsohon ma'aikacin wannan tasha domin jin abin da ya sa ake waɗannan muhawarori a Amurka da kuma tasirin su kan tsarin demokradiyya. To, sahabu wannan abu kamar al'ada ta zane musu. Idan za ka iya tunawa a tarihi muhawara ta farko da aka fara ita ce wacce aka yi tsakanin Sanata John F. Kennedy da kuma mataimakin shugaban kasa a lokacin na Richard Nixon a shekarar 1960 wato a talabijin kenan ko? Eh. a wannan lokaci shine gaba ɗayan amurka aka ci hankalin sai a karkata domin ga 'yan takara kuma wannan ana ganin kamar a kowanne a ciki ma ba wanda yake domin a lokacin nan Eisenhower ne yake shugabancin ƙasa saboda hmm. haka za a yi zaɓe shi mataimakin shugaban ƙasar ya tsaya kuma wani ɗan jam'iyyar democrats wato shi sanata a kennedy shi ma ya tsaya hmm. to tun daga lokacin nan alif ɗari tara da sittin ɗin nan suka mai da ita al'ada eh malam shawa abin da nake tambaya shine me yasa wannan muhawarar ta janyo ra'ayin amurka ha mutum kusan miliyan ɗari wadda ba safai akan kalli wannan muhawara a baya kamar mutane masu yawa haka ba to gaskiya shi donald trump yana da farin jinin jawo mutane su kalli talabijin domin dama kamar yana aiki a ita talabijin din ne domin akwai shiri da yake na musamman da ake kira apprentice wanda yake shiri ne wanda mutane suna kansa sosai. Eh, wannan shirin ne ko kuma dai wato gangancinsa da azarbabinsa ya sa ake son a kalle shi? To duka, duka guda biyu. Na farko gashi ya yi suna sun san shi a talabijin din suna kallonsa. Sannan na biyu bai yi wa bakinsa linzami duk abin da izo bakinsa zai faɗa bai damu ba ba shi da nutsuwan magana ba shi da zaɓin kalmomin da zai faɗa to waɗansu amurkawan suna son wannan waɗansu kuma suna son ne su ga to ga mace ta farko da za a irin wannan muhawara da domin ba a taɓa samun mace a cikin shekaru kusan ɗari biyu da aka yi ana zaɓen shugaban ƙasa ba a taɓa samun mace ta tsaya irin wannan zaɓe babbar jam'iyya ta tsaye da ita ba mm. amma muhimmiyar magana da ita ce wannan zaɓe ne na amurka wanda ba a taɓa yin irinsa ba tunda ka san shi donald trump bai taɓa rike wani mukami na siyasa ba ko kansila ko ƙaramin mukami bai taɓa rikewa ba amma ya zo allah ya bashi wannan ɗaukaka har ya zama ɗan takara na babbar jam'iyya wannan abin mutane suna so su gam me ya sa shi waɗanne dalilai ne menene halayyarsa menene manufofinsa wannan ya jawo mutane da yawa suna so su ga wannan muhawara da aka yi ta ranar litinin. Um, Malam Shehu ai ba su kaɗai ne 'yan takara ba akwai jam'iyya ta 'yan indifenda akwai kuma wata jam'iyya ta da ake ce mata Green Party wacce ta mm. tsaye da mace Dr. Jill su me yasa ba su shiga wannan muhawara ba? To hukumar ko kuma kwamitin da yake shirya wannan muhawara ya yanke shawarar cewa duk wanda za a muhawara nan da shi akwai binciken ra'ayin jama'a da kamfanoni da gidajen talabijin da hukumomi masu zaman kansu suke yi suka ce to sai ɗan takara ya samu akalla a binciken ra'ayin jama'a guda biyar da za a haɗa a tattara su a ƙididdige su a samu mafi ƙanƙantar yawan goyon bayan da mutum yake samu aƙalla sai kana da kashi goma sha biyar cikin ɗari. Eh. Ita ma wannan ta jam'iyyar Green Party ɗin nan mai ƙoƙarin tattalin muhalli da yanayi ita ma ba su samu kashi goma sha biyar cikin ɗarin da ake buƙata ba. Don haka ne ba a bar su sun hau dandamalin wannan muhawara ta shekaran jiya ba. Shin wannan muhawara a ganin ka yana taimakawa ci gaban demokradiyya nan Amurka? eh kwarai kuwa kwarai kuwa saboda ka duba kamar na ranar litinin ɗin da aka yi ai akwai halayya dama dai mutane suna da tunanin yana da wannan halayyar to amma wanda bai sani ba bai gani ba bai damu da abin da aka yi a cikin zaben fidda dan takara na jam'iyyar republican ba ba zai gani a zahiri ba tunda bai gani ba amma a wannan muhawara ko kuma wannan muhawara ta ranar litinin ya fito da waɗannan halaye nata. ita ma ta fito da waɗannan halaye nata ita ana cewa ita ba mace ce da za ta iya yin magana ko kuma mutane su ganta su ji suna santa a zuciyarsu ba saboda ba ta da wannan karsashin da kwarjinin da shauƙin na shiga zukatan mutane shi kuma yana da wannan amma shi kuma bai da nutsuwa bai da iya magana bai da hankalin magana bai da haƙuri bai da kawaici bai da kariya ita kuma duk tana da waɗannan abubuwa watakila saboda ita mace ce to duka waɗannan halaye nasu za su fito ƙarara masu zaɓe su gani ba tare da wani shamaki ba. Akwai wani darasi da jariran demokradiyya ko kamar Najeriya da sauransu za su iya koya daga irin wannan? Eh to hankali ita ma Najeriya tana komawa a kan tafarkin yin demokradiyya mai tsafta. ba tare da fada da fitar da gariyo da kokara da makami ba don haka za ka ga yanzu yawancin siyasar da ake ita ma a najeriya a kafofin watsa labarai ake a gidajen rediyo ake a gidajen talabijin ake a kafofin sadarwa wannan na social media ake yi wannan abu ne mai kyau in Allah ya da nan gaba kaɗan za ka gama an daina faɗa a ce ɗan takara ko kuma 'yan jam'iyya kaza da 'yan jam'iyya kaza sun yi faɗa saboda in dai yi magana ne ta hankali ta tunani a kafofin watsa labarai 'yan takara da shugabannin jam'iyya su bayani mutane ba su ma da dama da za su ɗauki gariyo da takobi su tafi su faɗa. a ka ya wannan zaɓe ke tafiya ina ra'ayin amurka ya karkata ko zai karkata. to wallahi um, sahabu har yanzu a san mace tuwo ba wannan muhawara kila da aka yi ranar litinin zuwa karshen wannan mako zuwa farkon mako. kan gobe ta za ta daɗa haskawa amma kusan kankan kan suke ko da ike masu fashin bakin al'amuran siyasa da zaɓe a ƙasar nan suna nuna kamar hillary clinton ita ta fi shi dama damar cin zaɓen saboda a nan ƙasar akwai jihohin da bisa al'ada jam'iyyar democrat suke zaɓa kuma jam'iyyar democrat ɗin nan ta yi sa'a waɗannan jihohi manya-manyan jihohi ne jihohi irin su california irin su new york irin su new jersey irin su pennsylvania irin su ah, ohio ma yawanci duka ita suke raba to in ka haɗa hancin yawan ƙuri'un zaben shugaban ƙasa da suke fitowa daga jihohin da jam'iyyar democrat take ci cikin sauki sun fi yawa fiye da waɗanda jam'iyyar republican take ci cikin sauki to akwai jihohin da sai an yi turkwakwa sai an yi za'in ja sai an yi kare jini bure jini to a yanzu ana ganin hillary clinton ce take gaba a irin waɗannan jihohi ko da yake kuma ba sosai ba kuma a 'yan sati biyu sati uku da suka wuce donald trump ya taho da irin wani ƙarfi iska ta hankaɗo shi sosai yana kama ta yana dab da cewa zo ma ya wuce ta sai aka zo aka yi wannan muhawara to shin wannan muhawara za ta taƙaita shi za ta kassara shi za ta kawo masa cikas saboda bai yi gwaninta sosai ba ko kuwa ba za ta yi ba shi ne na ce watakil ba za a san ainihin abin da zai faru ba sai karshen wannan sati zuwa satin gobe kuma kamar ne na gaya maka akwai irin waɗannan muhawara guda biyu da za a yi hmm. saboda haka dai watakila ba za a san daidai takamaiman me zai faru ba a zaben shugaban ƙasar nan sai an kaɗa ƙuri'a amma dai bisa ga dukkan alamu bisa abin da suke faɗa manyan su masanan su suna nuna kamar abin yana da wahala Donald Trump ya ci zaben nan saboda jihohin da sai ya ci su ne zai ci zaben bisa ga dukkan alamu bai ɗauko hanyar cin su ba saboda akwai baƙaƙen fata da yawa a cikin su akwai latinos da yawa a cikin su kuma ba shi da goyon baya sosai a cikin waɗannan jinsinan mutane ko kuma jinsinan ƙabilu guda biyu. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma mai zuwa da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Shehu Yusuf Kura da kuma Cibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. a nan ne habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.